Matasan da suka halarci wannan taron sun yi amfani da damar domin bayyana wa dukkan ilahirin ministocin da suka halarci taron matsalolin da ke ci musu a kwarya a cewar shugaban majalisar matasa na ƙasa Aliyu Umaru. Nijar ta fi kowace ƙasa ta duniya yawan matasa inda sun kai kashi saba'in da biyar cikin ɗari na yawan al'ummar Nijar. Kenan babban makami ne da arziki da ya kamata hukumomi su yi amfani da shi. Matasa suna buƙatar ayyukan yi saboda bayan karatu ya kamata a ce kowane ya samu aiki yi kenan matasa suna kokawa da rashin aiki yi matasa suna buƙatar zaman lafiya da kwanciyar hankali saboda idan akwai tashin hankali matasa su ne suke wahala kenan ya kamata a samu musu aiki yi mai ɗorewa a cewar matasan da suka karɓi goron gayyata a wajen wannan taro musamman matasan yankin jihar difa sun tayar da magabata daga barci akan matsalolin da matasan yankin jihar Difa suke fama da su. Don haka ne muka buƙaci ministocin da suka halara a wajen wannan taro da su ƙirƙiro da irin wannan ƙungiyar musamman ma ga matasan yankin jihar Difa da suke fama da musgunawa. Waɗannan matasa dai suna cikin halin kakanikyayi ba sa karatu kuma ba harkoki abinda ke nuni da cewa akwai zaman kashe wando. A cewar ministan matasa Salisu Ada, matasa su ne ginshiƙin kyakkyawan ci gaba waɗanda ya kamata a kawo musu ƙwarin gwiwa da kuma tallafi. A yau kun ga ministocin da suka halarta a wajen wannan taron duka kowane daga cikinmu akwai nauyin da ya rataya a wuyansa wajen taimakawa rayuwar matasa. Saboda haka ne ma muka mika kira ga duka ofishin ministoci da su yi iya ƙoƙarinsu domin kawo wa matasa goyon baya. Inda muka sake duba siyasar matasa a shekara ta dubi da goma sha biyar. A yau abu ne mai matukar muhimmanci kawo tallafi ga matasa ga duka ministoci da wannan siyasa siyasar ta shafa. Sai dai ministan matasa da kuma shugaban majalisar matasa na ƙasa dukansu sun ittifaƙin cewa ci gaba bai yiwa idan ba a sake halaye ba. Mutari Muhammadu, Studio Kalangu.